أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا مؤتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna jaddada godiyar Allah jalla jalaluhu wanda ya ara mana rayuwa zuwa wannan yammaci na laraba 29 ga watan 5 2019 miladiya wanda ya daidai da 24 da watan ramadan na 1440 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan rana ne mana tsari da musibin da ke ciki ya tabbatar mana da alkhairi musamman kasancewar wannan rana ita ce ranar juyin juyin halin siyasar najeriya tsakanin tsofaffin shugabanni da sababbi allah ya zaɓar mana shugabanni na gari allah ya musu jagora allah ya ba su ikon sauke nauyi da amanar da aka ɗora musu allah ya mana maganin dukkan fitina allah ya tabbatar mana da dukkan alkhairi a wannan sabon shafi na siyasar najeriya Allah ba mu lafiya da zama lafiya har yanzu muna cikin suratun nisa sura ta hudu na jin mun kwana ƙarshen ayatar ɗari da goma sha uku don haka za mu ci gaba alabarakacin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا bismillahir rahmanir rahim ubangiji subhanahu wata'ala bayan jan kunne da gargadi akan waɗanda suke mara baya da goyon bayan marasa gaskiya da karkatar da haƙƙi daga mai shi da ɗora laifi akan wanda bai ji ba bai gani ba da kuma yadda allah subhanahu wata'ala ya ja kunnen shugabanni musamman da alƙalai Da ayoyin da suka gabata cewa su yi ƙoƙarin aiki da hukuncinsa domin tabbatar da gaskiya da adalci da kuma yadda allah subhanahu wata'ala ya ja hankali cewar sau da yawa wasu daga cikin mabiya sun yi ƙoƙarin su karkatar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga doron adalci to amma Allah ya tabbatar da wannan yunkuri nasu ƙaiƙayi ne ya koma kan mashaikiya da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam irin ɗimbin ni'ima da gagarumar baiwar da ya masa da kuma abin da Allah ya sanar da shi wanda da bai sani ba da kuma tabbatar da gwaggwabar falala da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ayar da ke tafi Allah zai ja hankali ko Allah na jan hankalin masu ganawa da shugabanni ko masu kai hira zuwa ga shugabanni da cewa ya kamata su faɗa abin da ya kunshi ɗayan uku a duk lokacin da za ka gana da shugaba wannan idan an kalli siyaƙin ayoyin kenan idan kuma an kalli ka'idar al'ibratu bi umumin lafzi labi bi khususi sabab to ta shafi dukkanin ganawar mutane da mitin ɗinsu cewa lallai ya zamto alkhairi za su tattauna a tsakaninsu maliki cewa sun ma'aqqaba ta'ala alama ta kaddama min an-nahyi 'anil mujadala lil na li karabatihim aw li sababin akhar yamna'un najuwa illa lima fihi maslahatun amma ubangiji ya biyo bayan ayoyin da suka gabata da yin hani a kan musu da tankiya da jayayya da kuma ba da kariya ga marasa gaskiya komai kusancinsu kuwa ko ko saboda son zuciya da ma hana ganawa da kai tsegumi zuwa ga shugabanni sai idan abin da yake ya kunshi maslaha ta kowa da kowa Allah ce la khaira fi kathirin min babu alkhairi cikin yawa yawan ganawar mutane da tattaunawarsu illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda cikin tattaunawar ya yi umarni da yin sadaka au ma'arufin ko wani aikin alheri au islahin bainan nas ko koye umarni da yin sulhu da sasantawa tsakanin mutane wa man kabti ga a mardati Lahi, duk wanda ya ɗaya daga cikin ukun nan domin neman yardar Allah fa sawfa ajaran azima Allah ce da sannu za mu bashi lada mai girman gaske to wannan shine jan hankalin da Allah subhanahu ya yi cewa mafi yawan tattaunawar mutane da gana wasu walau a gida ne ko a kasuwa ko a ofis ko a shago ko a fada ko a makaranta mafi yawan ganawar mutane da hirarrakinsu babu alkhairi a ciki ai annas idza tanajaw bihi wa tahaddathu wala khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin babu alkhairi a cikin mafi yawan tattaunawar mutane sai dai wanda yayi umarni da ayi sadaka ga wani أي يتناجون به ويتحدثون ليحفظوه عن باقي الناس ليظهروا بذلك كرامتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم maimakon kowa ya rika neman shiga da neman fada da kai tsegumi da abinda da ba shi da maslaha a wajen shugabanni shine Allah ya ja hankali cewar duk ganawar da bata kunshi a yi sadaka a taimaki mabukata wane ya fada kwata a kai masa agaji ko ku a'a gidan marayu wani suna bukatar tallafi ko ku kaza kaza dai shine duk ya kunshi wannan illa man amara bi sadaqati wanda ya umarni da sadaka da kyauta da kyautatawa bayan Allah au ma'arufin ko yayi umarni da a yi wani aiki na kwarai ko a gina makaranta ko masallaci ko ko a gina hanyar mutane ko a samar musu da ruwan sha ko asibiti ko dai wani abin da zai amfani al'umma na aiki na gari shine maaruf. au islahin bainan nas ko ko tsakanin wane da wani shedan ya shiga ya bata an samu sabani gaba ta kunnu tsakaninsu wani ya umarni cewa ya kamata a sasanta su ko a yi musu sulhu wannan ma abu ne mai kyau a wajen tattaunawa da ganawar mutane wa man yaf'al zalika duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan ibtigha'a mardatillahi kuma yayi ne dan neman yardar Allah ba dan san a sani ba ba dan neman wata biyan bukata ba fa sawfa nutihi ajran azima Allah ce da sannu zamu bashi lada mai girma li'annahu dalun alkhairi tunda ya zama mai nuni zuwa ga alkhairi wa dakhilun fi zumratil khairin kuma ya shiga cikin masu yada alkhairi kal fa'ilil khairi kamar wanda ya aikin alkhairi Haka nan wanda ya nuni aka yi aikin alkhairi ladan su daya wa nabbaha fi ma yati ala man yughayyiru al-kalama wa yattajiha ghayra sahih abin da ke gaba kuma gargadi ne da jan kunne ga wanda yake kokarin jirkita zance da kuma karkatar da ma'anarsa ta gaskiya zuwa wata ma'anar daban domin ya dace da san ransa musamman idan mutum ya yi wa ayar Allah tawili na banza ko ya karkatar da ma'anar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa san ransa to wannan ya fi komai hatsari dan zai iya sa mutum ya rudda ya bar musulunci Allah ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda yake saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi karara wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya watsi da tafarki na mumunan farko ya bi san ransa ko ya bi san zuciyar wani da gangan Allah ce nuwallihi ma tawallah za mu lafta masa abin da ya jibintar wa kansa wa nuslihi jahannama ƙarshe kuma mu babbake shi da jahannama wa sa'at masira makoma ko ta yi munin gaske idan ta zamto ita ce jahannama Allah kiyaye wannan aya tushe ce wajen gargadi da jan kunne wajen wato sabawa alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan sai ma aka fi gargadi zuwa ga sabawa manzan Allah wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba manzan Allah saboda wanda ya bi manzan Allah ya bi Allah wanda ya saba wa manzan Allah ya saba wa Allah kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo ya bi Allah wanda ku ya saba wa manzo ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai aka ce man yushaqiqir rasula duk wanda yake saba wa manzon Allah yana bijirewa umarninsa da gangan yana kangarewa sunnarsa da tafarkinsa da gangan ya bi son zuciyarsa min ba'di ma tabayyana lahu huda kuma bai yi haka din da shubuha ko da jahilci ba a'a yayi ne bayan gaskiya ta bayyana gare shi karara wa ya tabi tariƙan gaira tariƙil mu'minin kuma ya karkace wa tafarkin mu'minan farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'u da tabi'ina waɗanda su ne Allah ya ba su garanti akan idan su manzo Allah ya zo akan kan su manzan Allah ya zo ya kawo saƙo su ne almajiransa na farko akan kan su Jibril yake sakowa saboda haka su suka fi kowa fahimtar addini domin su ne 'yan makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye babu tsani babu shamaki saboda haka wajibi mutum ya bi ƙur'ani ya bi sunna ya bi tafarkin sahabbai magabata na ƙwarai domin su Allah ya musu lamuni ya ba su gidan aljanna kai tsaye radiyallahu anhu wa radu anhu amma duk wanda ba su ba sai da Allah ginda sharadi السابقون الأولون من wal والأنصار والذين اتبعوهم ihsan. sai wanda ya bi su da kyakkyawan aiki amma su kai tsaye Allah ya musu lamuni wasu ma da yawa tun daga duniya aka ba su tikitin shiga aljanna kamar yadda muka sani abubakarin fil janna wa umar fil janna wa uthman fil janna wa aliyu fil janna وطلحة في الجنة وسعد في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة قاسنا وعبد الرحمن بن عوف في الجنة كيف هي أنس أمالي يشي أبو ماماكي مومنا تا فقنيا وجل لبن الجنة amma ga mutum تاكا وازا كانوا مشي هريا سمكو ya san الجنة هذا الرجل يمشي بين أظهرنا وهو من أهل الجنة ko bayan waɗannan goman akwai waɗansu kusan talatin da manzan Allah ya musu bishara da aljanna irin suna na fatima da ya ce ta ce shugabar matan gidan aljanna irin su da hussein da ya ce su ne shugabannin samarin gidan aljanna irin bilal ibn rabah da ya ce ya shiga aljanna ya ji takunsa yana rufe masa baya ga su nan dai haka daidai kun sahabbai wanda malamai suka bi ƙididdigarsa sun kai wajen talatin ko da doriya haka to su kaga sun san matsayinsu allah ya yarda da su amma duk wanda ba su ba lalibi ke yin cikin duhu fahim a sahaba wa tabi'in ai ghaira tariqihim alladhi hum alayhi min ad-din fa yashqa li nafsihi tariqan mukhalifan li tariqihim duk wanda ya zaɓar wa kansa wata ɗariƙa ba ɗariƙar manzan Allah da sahabbansa ba fil aqidati ko dai a asalin tushen addini wal ahkam ko kuma a dokokinsa da rassansa Allah ce nuwallihi ma tawalla za mu lafta masa abin da ya zaɓar wa kansa irin abin da bahaushe ke cewa za mu yi masa ingiza mai kan turuwa tunda shi ya zaɓi ya fanɗare wa hanyar Allah da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ce za mu masa ingiza mai kan turuwa naj'aluhu waliyan lima tawallahu min ad-dalal bi an nukhalliya bainahu wa bainahu fi dunya sai mu kyale shi ya ta tafiya cikin faganniya da bankaura da balayi a ƙarshe ya mutu akan haka bai tuba ba wa nuslihi fil akhirati jahannama a lahira ko mu babbake shi da wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi muni ko Allah kiyaye maka kana mawdu'u sura ithbat al kasancewar jigon abinda wannan sura take karantarwa shine tabbatar da adalci wal aqsati da kuma daidaito bainan nasu tsakanin mutane wa alajat zalika fi suratin adida kuma surar wato ta magance salo-salo daban-daban na yadda za a tabbatar da adalci tsakanin bayin Allah wa bayyana ahkaman wadiha kuma ta yi bayanin hukunce-hukunce dalla-dalla anna zulma mamnu zalunci haramtacce ne walau ala man lam yakun fi nizamil ko da wanda ba musulmi ba haramun ne a zalunce shi ko da wanda ba addinin kuɗe ba وفي ما يأتي تذكير أكبر الظلم تتفكك به جميع العرى وتضمحل العدالة وهو الشرك بالله وعبادة غيره abin da ke tafe allah subhanahu wata'ala yana gargadi da jan kunne game da mafi girman nau'in zalincin da zai wargaza komai na duniya ita ce shirka da kuma bautar wani ba allah duk wannan matsalar da duniya take ciki a yau wallahi tushenta shirka ne da bautar wani ba Allah walau wanda maguza suke yi walau wanda matsafa suke yi walau wanda 'yan boko aƙida suke yi wanda suke ganin alkur'ani ci baya ne a dawo a riko da dokokin nasara mai jan kunne a bauta wa wani tsarin da ba na Allah ba duk waɗannan na daga cikin nau'ukan bauta kuma Allah ya yi alkawarin idan wato aka saki layi aka yi kwangi a haƙƙinsa to ba za a samu zaman lafiya kamar yadda Allah ya alkawari a suratun nur wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya alkawari gare ku ku musulmi kamar yadda yawa na bayan ku da suka gabace ku cewa wallahi zai tabbatar da ku a ban ƙasa zai shimfiɗa muku daula da mulki da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma da sharaɗi ya duna ni la yushriku na bi da sharaɗin su bautawa Allah shi kadai ba tare da sun haɗa shi da komai a wajen bauta ba haka kuma cikin suratul an'am Allah ya ce Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba zalunci a nan shine shirka da bautar wani ba Allah ba Allah ce duk waɗanda suka yi imani ba su cako da imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan su suke da cikakken aminci wato al'amnu tam al-mutlaq amma idan ba samu wannan sharaɗi ba to amincin su ragagge ne don haka dai Allah ya ja kunne dangane da shirka da kuma shi'umancin shirka إن الله لا يغفر أن bihi wa ويغفر ما دون ذلك لمن yasha. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ۖ فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله أكبر الله إن الله لا يغفر أن يشرك به تبس الله بايا ينغفر متكر أموت أني مس شركا ba tuba ba wa ya ma duna zalik amma Allah yana gafarta kowane zunubi ne koma bayan shirka amma shi ɗin maliman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda yake yin shirka da Allah faqad zalla-zalalan ba'ida tabbas ya ɓata-ɓata wanda yake mai nisan gaske wanda baya jin kira ballantana dawowa in ba Allah ya masa gamdakatar ba saboda haka wannan aya ta nuna mana cewa idan mutum ya mutu yana shirka da Allah bai tuba ba to babu shakka al'amarinsa ya yi muni duk wanda ya je lahira da shirka ko ya je lahira ba musulunci jahannama ko burki babu amma idan sun tuba Allah zai karɓi tubansu kamar yadda Allah ya ce kullum lil kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka ce wa kafirai idan sun daina kafirci sun tuba to za a gafarta musu abin da ya gabata amma Allah yana gafara zunubi ga musulmi ko bai tuba ba komai girman zunubinsa amma in ya ga dama kamar yadda misali shugaba zai je gidan kurkuku a ɗauko masa list ɗin ɗaurarru kuwa da irin laifinsa da hukuncin da aka yi masa ko sai ya ce a zaɓo masa sai ya zaɓa sai ya ce ya yi musu afuwa an yafe musu ko lokacin sallah ko lokacin bikin 'yancin kai ko ko ko haka misali amma kaga duk afuwar da shugaba zai yi ai baya yi wa 'yan taɓar gaza masu kisan kai galibi waɗanda suke da manya-manyan zunubai a ba a sa su a layin waɗanda suka cancanci samun afuwa to shirka da kafirci su ne gunduma-gunduman zunubin da idan mutum ya mutu bai tuba ba ba shi ba samun rahamar Allah kuma ba zai samu ceto ko alfarma ba amma Allah ya zai iya gafarta kowane irin zunubin da ba wannan ba wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad dhalla dhalalan ba'idan 'anil haqqi fa inna shirka a'zamu anwa'i dhalalah wato bata mai nisa daga gaskiya domin shirka ita ce mafi girman nau'ukan bata wa ab'aduha 'anis sawabi wal istiqama kuma shirka ita ce tafi nesanta mutum daga tafarkin daidai sai kuma Allah subhanahu wata'ala ke bayani hakikanin ko ke bayyana hakikanin abin da maguzawa mushrikai suke bautawa in yad'una min dunihi ai ba komai suke kira suke bautawa ba koma bayan Allah illa ina san sai dai waɗansu gumaka da suka yi musu tambari irin na mata suka mai da su tamkar mata a kamallata lata da uzza da manata ko duk waɗannan kaga wato lamirai ne na mata la ta duk daga ci an ce daga yalittu asawika A ah, an ce uzza daga azizu suka aro wannan manata an ce daga almannan to amma dai gaba ɗaya sun mai da su mata saboda a zamanin jahiliya galibin bokaye da matsafa mata ne kamar da Allah ce min sharrin nafasati fil uqadi daga sharrin bokaye masu tofa-tofan tsiya a jikin kulle-kulle irin na tsafi to nan sai Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasan ai ma yad'una min dunillahi illa inasan ba komai suke bauta ba bayan Allah sai dai mata wa in yad'una kuma ba komai suke bautawa ba illa shaitanan marida sai wato wani shaidani wanda yake kangararre fandararre mai taurin kan tsiya kharijan ani ta'ati wanda yawa biyayyar Allah tutsu kuma duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya cinna shaidan a kansa to ya bata bata mai nisa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma bayna aydihim wato muka cinna shaidanu a kansu haka duk wanda ya watsi da ƙur'ani baya karanta shi baya saurarensa baya tilawarsa Allah zai cinna wani takadarin aljani shi ne zai riƙa masa jagora yana wato tuka sitiyarin makwarkwadar kansa wa man ya shi an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaitanin fahuwa lahu ƙarin. duk wanda ya kaura cewa ambatan Allah mai rahama ba ruwanka da ƙur'ani sai kai kwana da kwanaki ba ka waiwayi ƙur'ani ba wani ya kwana uku wani ya sati guda wani ya wata guda wani rabansa da karanta ƙur'ani har ya manta amma bai isa ya shafe awa ɗaya biyu uku bai ɗauki wayar salula ya duba intanet ko ya duba whatsapp ko ya duba facebook ko ya duba tugu ko ya duba youtube ko ya duba a cikin awa 24 nan dai idan ka dubi yaushe ne ne ke online za ka ga minti goma baya minti biyar minti kaza sai ya koma wayarsa daga safe zuwa yamma sau dozin daya. amma bai koma ya ɗauki ƙur'anin Allah ko so ɗaya wannan asara ta yi yawa da yawan mutane ɗan ya riga ya aure su idan za su ɗauki har mazari suke yi yanzu dan Allah da ka sace wayar mutum da ka sace ƙur'aninsa wanne ne zai fi gigita shi ya shiga uku sau uku <laughs> eh? idan ka ɗauke wayar mutum sai ga kama tababbi amma an sace ƙuranin kawa shi ba komai wani ya samu lada ko ya sai wani saboda tsabar rashin sanin ciwon kai da rashin sanin abin da yake mafi amfani bal tusirun hayatar duniya ku dai kawai wato kun fi wajen fifita rayuwar duniya to haka gwargwadon rukonka da ƙur'ani gwargwadon kan da garkinka da shamaki tsakaninka da shaidan amma wallahi baka da qur'ani baka zikiri baka bautar Allah to yadda ka san football a wajen yara haka kake a wajen shaidan musamman da yake shaidanu hawa hawa ne akwai wato aljinnul ammi umarul buyut akwai gama garin aljani wanda kake rayuwa da shi a gidanka ko a kasuwarka ko a wajen zamanka kuna nan tare wanda shedan ya zo ya haɗa muku auren dole lokacin da ka fado duniya kana faɗowa duniya zai zo ya malkala maka aljani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ke tambayar na na da kishin ta ya motsa ya ce da alama dai shedanin ki yana nan kusa ta ce ah, ya manzo Allah ni nake da shedani ya ce kwarai kuwa ta ce to ni kadai nake da shaidani ko ko kowa ma ya ce kowa ma ya ce har kai ta ce har kai ya ce hanni sai dai ni nawa shaidanin Allah ya ɗora ni a kansa ya musulunta baya sa ni komai sai aikin alheri kuma Allah ɗora ma kan namu ai eh, amma kowa yana da shaidani to gama garin aljani ana kiransa amir amiru amirul bait idan ya fara zama ta kadari sai ya zama shaitan kuma ana samun shaitan ko aljanu ko a mutane idan ya ƙara fanɗarewa sai ya zama maridun wa hifzan min kulli shaitanin mari kaga bayan kalmar shaiɗan kuma aka goya da siffar mari shaitani kangarari ya fara kangarewa ya fara zama ta kadari sannan idan ya fara zama wato top high target manya-manya sai zama ifiritu Kala ifiritun min aljin kaga an ce ifiritu kuma aljani waɗannan su ne gunduma-gunduma su ne makusantan iblis oga kwata-kwata to ya danganta da irin shaidanin da ke tare da kai amma dai wato gwargwadon rukonka da addini da karatun ƙur'ani musamman idan ka riƙe ayatul kursi da suratul baqara to Allah zai ɗora ka kan kowane irin shaidan ko iblis nan gani nan bari to amma sai ka yi da gaske wallahi tallahi sai ka ɗauko ƙur'ani sai ka ji kamar ka ɗauko da gamu in Allah taimake ka ka dage ka buɗa za ka yi karatu to sai kama aikinsa sai ka ji wato alwaswasul qahari ko ka ji ashurudu dhihni ko ka ji kaza kaza sai ya zo maka da wani tunani mai ƙarfin gaske wanda ya cikin ajandarka dattijo ya ɗauko ƙur'ani ya zauna zai karanta bayan azhar kawai sai shi je jeho masa baka kai ce fanin buɗe baki ba dole ya rufe alƙur'ani ya ce lalle bari ya je ya kai ce fani daga nan ya rushe masa karatun ƙur'ani ko ku ashurudu dhihni sai ka zo za ka zauna sai ya wato kwashi kwakwalwar ka tafi da ita yawo sai ya kai ka wata uwa duniya can wani abu da kamanta sai ya sa ka tsindima ka kogin tunani daga nan sai ya mamaye kwakwalwarka kama rasa ne ne a gabanka mai za ka yi ko idan za ka yi aikin alkhairi sai ka ga abin da bai kai ya ka ba kamanta shi ka yi ƙoƙarin ka tuna ka tuna abu ya gagara ko ka shiga gida za ka ɗauko kaza ka yakin alheri sai ka shiga gidan ka yi diri ka yi nan ka yi tiri-tiri wallah sai ka manta to maganin wannan sai ka ambaci Allah ko karanta kursiyu ko ka yi la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku babu kalmar da take koran shaidan kai tsaye kamar hailala kalmar shahada shi sa manzo Allah ce idan mutum yayi wuridin hailala ɗari da safe to Allah zai sanya masa shamaki daga kowane irin shaidani har yamma idan kai hailala ɗari amma cikakkiyar hailala ake nufi yawa ba irin la ilaha illallah la ilaha illallah ba irin wannan ba yadda hadisin bukhari ya nuna la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah yakan yi daga ɗaya zuwa goma zuwa ɗari bayan asuba da safe haka kuma bayan magarba da yamma ya danganta da irin lokacinka wani lokacin manzan Allah kan yi goma bayan asuba tun ma bai juya daga inda ya sallah ba shi sa wani lokacin za a ga liman yana ɗan jimawa kafin ya juyo sunna ce kamar yadda hatta mai hisan muslim ya kawo wannan asar cewa duk wanda ya yi hailala goma bayan sallar asba ko bayan sallar magarba qabla an yuthniya rijlaihi kafin ya canza zamansa na sallah to yana da falala yana da daraja kaza kaza kaza kaza to wannan duka yana daga cikin magunguna da kuma laƙanoni na wato kubcewa daga tarkon shedan amma in ba haka ba dan adam bai isa ya gwabza da shedan ba domin ko makiyin da kake ganinsa ne in ya fi ka karfi da tanadi yaya ballantana makiyin da baka ganinsa shi yana ganinka ya ma kwantan bauna duk karfinka wato sai abin da hali yi, a yi maka kwantan bauna kamar da Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahu su suna ganin ku da su da jama'a su da gayyasu ta inda ba ku ganin su to shine Allah ya ce in ya yad'una illa shaitanan maridan ba kowa suke kira ba ko suke yi wa biyayya sai shaidani wanda yake takadari mai taurin kan tsiya la'anahu Allah Allah ya tsine masa ko albarka shi wannan shaidanin ab'adahu an rahmati ko dai wannan wato aya ta zo a sigar addu'a la'anahu Allah duk shaidani wanda yake mai taurin kai da kangarewa la'anahu Allah Allah ya la'ance shi ko ko a'a asalin iblis na farko uban shaidanu da yawa Allah ta waye ana gaya maka la'anahu Allah Allah ya riga ya la'ance shi ya tsine masa albarka abadahu an rahmati Allah ya nisanta shi daga rahamarsa wa qala bayan da yawa Allah ta waye aka nemi ya kawo hujja ya tsaya kama kame Allah ya la'ance shi to nan take maimakon ya risina ya nemi gafara Allah sai ta wurin kansa ya bayyana hatta ga ubangijinsa ya fito gatse-gatse cikin rashin ladabi da rashin kunya da fitsara yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafuruda ya ce wallahi sai da ya rantsuwa wannan la' lamul qasam attakhidanna nunu tawkid a gaban Allah wa shaidan yake wannan magana la attakhidanna wallahi tallahi ko wallahi tabbas a kwana da sanin cewar la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sai na kwashi wani rabo wato tabbatacce daga cikin bayinka wanda zan kwashe su zuwa wuta ba ni kaɗai zan shiga wutar ba in ji shi ai la'aja'alanna li sai na kwashi wani yanki wani rabo min ibadika daga cikin bayinka nasiban hazzan wafiran mafruban maqtu'an ad'uhum ila ta'ati wanda zan gayyace su zuwa bautata kuma su amsa mun tilas yana ya cika alƙawari ko bai cika ba ya cika yana kan cikawa hmm, yana nan yana buga wato kugensa to shi shaidan duk sanda ya ga jama'a yakan buga kugensa kuma kugensa kala-kala ne ko da ganga irin ta dauri irin su dundufa ko irin su kotso ko kuntukuru ko irin su gurmi ko irin su garaya a gasinan dai kala-kala irin na dauri ko kamar da Allah da kansa ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka fusgi duk wanda zaka iya fusga da ainihin ka ko irin su molo ko irin su kidan ƙwarya da makamantansu duk wanne yana da cikin sautin shedan kuma idan ya buga za ka ga ba yaro ba babba ba mace ba namiji yanzu yanzu za ka ga mutum ya kama rausayawa yana zaune shi kaɗai ba saboda wato shedan ya buga kugensa to shine nan yake alkawari da alwashi cewa sai ya kwashi rabansa daga cikin bayin Allah wato rabo ne yankakke ba makawa kuma aikin da zai a kansu ya ce wala udillannahum wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum kuma wallahi sai na cusa musu dogon buri wala amurannahum kuma wallahi sai na sa su bisa tilas sai na umarce su falai wata kunna azan al'an'ami sun dinga yayyanka kunnuwan dabbobi suna tsatsaga kunnuwan dabbobi ko suna yi musu lalas suna ɗoɗana musu ɗan buda da wuta wai a matsayin shaida ko alama kamar yadda ake yi wa shanu ko a yanka kunnansu da zummar cewa an ga wannan an san tawa na ci to duk wannan aikin shedan ne Shi ne fala yubatti kunna adhanal anami wallahi sai sun yayyanka kunnuwan dabbobi musamman kuma dabbobi na gida tumaki raguna awaki shanu raƙuma su ne al'an'am kuma mushirkan larabawa sun yi haka kamar yadda har yanzu ma muke gani za mu ga wanda yake da garken dabbobi an samu wato ɗan buda a sa wuta ya yi jajir a ɗoɗana sai wajen ya ƙone ko kuwa a huda kunnan misali ko a yanka ya yi jini ya warki misali amma banda wanda ake hudawa na sanya asirka ko wanda ake sa linzami wannan larura ce bisa yadda za a sarrafa dabba amma dai wanda ake dan alama ko wanda ake wa dan adam ma ba ma dabbobin ba irin tsage da ake yi da wato 'yan uku uku ko 'yan baka ko 'yar katsina ko bulle da ake yi na mahauta ko a kalangu da ake yi ko fashin goshi ko a aska mai arba'in in ka tafi wajen arewa a yi wa mutum ashirin a sama ashirin a ƙasa kwaya-kwaya haka duk wanda yana shi iya shegen shedan da ya alkawari sai ya sa mutane su wai duk wanda ba wannan to ba ya fita daga dangi don haka da an haifi mutum wani yana tsala kuka haka za a kirawo wani wanzami mara imani ya dinga yi yanka shi a yi masa tambari da alamar wato asalin gida to wannan duka wahayin shedan ne yana daga cikin falyubattikunna adhanal an'am kuma yana daga cikin alwashu da manzan Allah ya tsine wa mai yi da wanda ake yi wa idan dai ya zaɓi a yi masa bisa raɗin kansa haka kuma akwai dabbobi da maguza laraba suka ware suka sadaukar da su zuwa ga gumaka shine Allah ya musu raddi cewa ma Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham duk waɗannan nau'uka ne da dabbobi da aka ware wa gumaka ita albahira wato jam'in baha'ir ana tsaga kunnanta taguwa ce ko raƙuma idan ta haihu wato ‘ya'ya maza guda hudu a na biyar ɗin sai ta haifo mace to shi ke nan ta ‘yanta kanta ta zama alaƙaƙe kuma ba za a hauta ba ba za a yi mata laftu ba ba za a sa ta huda ba ba za ta barruwa ba ba za ta dako ba ta zama sakakkiya alaƙaƙai in an yi magana a ce wannan ta su wannan ta ubangiji ce ba a tabata to shi ne da allah ya wannan martanin to suna yi wa dabbobin nasu haka nan wala hum. haka kuma iblis ya rantsuwa cewa wallahi sai na tilasta su na sa na umarce su fala yughayyirun na khalqa Allah su rika caccanza halittar Allah ko dai halittar Allah addinin Allah su canza musulunci da kafirci ko ko su canza halal da haram ko kuwa wato su canza halittar Allah ɗin ma din gurungun wanda yanzu duniya ta kai ci gaban da kana namiji za a je a mai da kai ta mace ko kina mace a mai da ke namiji wannan masifar ta kai likitoci za su yi maka general surgery a yi maka tiyata a kakkau da halittar namiji in kai namiji ne a yanke gabanka a zo a dasa maka gaban mace a yi maka jinya har ka warke a yanko a kirjin wata macen da ta mutu a dasa maka nonon mace da sauransu har akwai wani dan najeriya ya muri da na ga hotonsa amerika an banza sai ka ce wato fatalwa ya je an da shi mace da irin tafiyarsa da komai nasa ce dafa wannan shi ne mr wani amma yanzu ya dawo mrs cinyeri da okechukwu ne ko john amma yanzu ya dawo cinyeri ko ya dawo ngozi haka kuma namiji yana iya zuwa shi ma a maida shi mace ko mace ta ja maida ita mace namiji to amma in akwai larura in akwai larura ya halatta kamar mutumin da yake khunsal mushkil wanda aka haife shi mata maza ga kiran mace ga kiran namiji to sai a je a yi gwaje-gwaje a asibiti a ga ina ya farin jayi a ƙwayoyin halittarsa na asali a chromosomes da kuma cells ɗinsa wanne ne furin jaye ɓangaren namiji ko mace inda ya furin jaye sai a yi masa aiki a masa tiyata sai a kashe na ɗaya ɓangaren sai a mai da shi ɗaya ɓangaren wannan ya halatta amma shi ɗin ma dole sai da wato shawara da gwaje-gwaje da kuma amincewar waliyansa to amma in ba haka ba canza halittar Allah yana daga cikin aikin shaidan da wahayinsa wa man yattakhidhu shaytana waliyan duk wanda ya mai da shaidan a matsayin masoyi abun bi faqad khasira khusranan mubina tabbas ya taɓe-taɓe tabewa bayyananniya kuma yayi asara asara karara a duniyarsa da lahirarsa ya'iduhum shi shaidan yana san yana cusawa mutane dogon buri shekararka hamsin amma shaidan sai ya rike maka lissafi da calculation na shekara ɗari nan gaba watakila ba ka fi ɗan shekara goma ba nan gaba tun da an ce sittuna wa ba'una sittin saba'in kaɗan ne wanda wato yake ƙetare wannan sai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya wala da jinkiri to shaidan sai ya zo ya rika cusa mutum dogon buri wa him wato ya maka alkawari kuma yana ƙara cusa maka dogon buri cewa sai ka kai a wa Allah a wala jaza ka manta da batun mutuwa ko batun sakamako daga duniya sai ka duna kawai misali kamar yadda yan duniya suke faɗa wa ma ya ya'iduhum shaitanu illa gurura babu abin da shaidan yake musu tattali da tanadi sai rudi rudi wanda yake na ƙarya batilan wal ghurur izharu an fi ma fihi ad-darar wa hadha al-wa'd imma bil khawatir al-fasida aw bi alsinati awliyaihi to shedan yana jefa irin wannan tunani ko dai ta hanyar jefa maka wasu wasi na banza ko ko ta hanyar jakadin shedan da wakilansa da 'yan kanzaginsa sai su zo su ta wato cusa maka irin wannan ra'ayi ai wato da sauranka ya kamata a gwangwaje ya kamata ka morewa rayuwa da saura sai ka ce akwai wata makabartar da aka rubuta signboard cewa a only for the old man wannan makabartar ta tsofaffi ce kawai wanda yara wanda samari ko shi yasa Allah ya ɓoye mutuwa duk yadda lissafin ka yake game da mutuwa wato Allah sai ya baka ruwa wallahi tallahi sai ta zo sai ta ɗau uwa ta bar jinjiri da ya faɗo duniya yanzu ko ta zo ta ɗauke jinjirin ta bar uwar ko ta ɗauke uba ta baɗa ɗa ko ta ɗauke ɗa ta bar uba ko ta zo ta ɗauke iyayen gaba ɗaya ta bar 'ya'ya ko ta ɗauke dattijo ta bar wato yaro ko ta ɗauke saurayi wanda yake kan ganiyarsa ta bar dattijo ta ɗauke ɗa ta bar uba nawa aka yi ba ruwan Allah subhanahu wata'ala mutuwa sirrin Allah wa ma tadri nafsun ma za kasibu ganin. wa ma tadri nafsun bi ayi ta mutu amma tunanin mafi yawan mutane musamman tunanin mata tunanin mata kullum shine mai gida zai mutu ya bar musu gado don haka sai su ta faɗa da rigima da kishin banza da wafi tsakaninsu da kishiyoyi musamman idan wance ta haifi 'ya'ya maza rigis wannan ba ta haihu ba Shi shikenan mai gida ya mutu wannan ce za ta gaje dukiya ita ko abarta da hamma sai tumunin ta kaba shikenan to waye gaya miki cewa mijin ne zai riga ki mutuwa ba ga miki ko ko kai ɗa da kake zaman banza babanka ya yi wahala ya bi dare ya bi rana ya shiga ruwa ya shiga ɗari ya shiga hatsari kala-kala ya tara dukiya Allah rufa masa asiri kai kuma ka zo ci ci banza tun wajen wato neman auren gyatumarka ake maka hidima har ya zuwa lokacin da aka haife aka yi cikinka ake maka hidima aka haife ka ake maka hidima kana tatata aka yaye ka aka sa ka a makaranta don Allah ka zauna kai budgeting kamar yadda wata al'umma take a kudancin Najeriya suna haihuwar yaro za su ɗauko record su dinga recording yau kaza ga watan kaza na kashe wa ɗanawa ne kaza gobe haka har ya girma ya balaga yana balaga sai a kawo masa abin nan report sheet ga abin da aka kashe maka kafin ka zama mutum sai kai shirin biyan bashi kai ma misali kamar irin wannan kabilar da duk wani ɗan kabilar ta yana da akwatin abin nan asusu na tattalin binne gawarsa in ya mutu don haka mutum yana mutuwa in an zo Abin da za fara bincika mai ya bari akwatinsa ta idan aka samu kuɗi him sai ta shi masa albarka ai ta shi masa albarka ai ta shi masa albarka ana taya danginsa murna dandanin a shirya gagarumin bikin yi masa janaza idan ko aka zo aka zaƙulo akwatinsa ta janaza aka fankan fayau to ya shiga uku ya lalace in aka dinga tsine masa albarka da yi masa tofin alatsi ne daga nan a kai shi mucuware babu lokacin wato yi masa janaza watakila ma sai an gayyato waɗansu ƙarti masu baƙar shiga waɗanda suke casa gawa su lallasa gawar tukunna duk da cewa ya mutu kawai ya zo duniya ya ci to ya yi kashi ba abin da ya tsina na bai tara komai ba to haka duk wanda yana da shi wahayin shaidan. da yake yi wa 'yan kanzaginsa na cusa musu dogon buri da kuma canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala da rudi Allah ce ula'ika ma'uwahum jahannam waɗannan da aka ambata waɗanda suke masu bautar shedan da amsa kiransa kuma suka mutu basu tuba ba to makomarsu ita ce jahannama wala na anha hisa? kuma ko da wasa ba za su sami wata makarkata ko wata mafaka ko wata malaba ko wata maboya daga jahannama ba babu ba zai yiwu ba dole sai sun je sun shige ta Allah kiyaye mu wannan duka gargadi ne da jan kunne da Allah subhanahu wataala yake mana sai kuma aka karkare waɗannan ayoyi da makomar bayan Allah na gari sun ma'aqqaba bi bayani wa'adi shaitan lil kafirin ja'a bi bayani wa'dillahi lil mu'minina duk waɗannan bayanan da aka yi na alkawarin shedan ne da sa ga yankan zaginsa amma a aya ɗaya tak sai Allah ya bayanin shi kuma nasa alkawarin ga bayinsa na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وإن جدي يتي والذين آمنوا su ko waɗanda suka yi imani na gaskiya wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na ƙwarai sanu da jannatin da sannu za mu shigar da su gidajen aljanna ta jirimin tahtihal anharu waɗanda ƙoramu suke kai kawo suke gudana a ƙarƙashin benayensu khalidi na fiha kuma idan sun shiga aljanna suna masu dawwama a cikinta abadan har abada wa'adallahi haƙa wannan shine alƙawarin Allah na gaskiya tabbatacce wa man asdaqu min Allah qila Wani ne ko yake Allah gaskiyar zance Allahu akbar babu saboda haka wannan shine alƙawarin da Allah ya yi wa bayinsa nagari waɗanda suke aiki na ƙwarai, cewa zai shigar da su gidajen aljanna wato ko a duniya ko a lahira ina jin ba abin da ya kai martaba da kimar gida aiko ba akwai don abin da mutum zai mallaka na kadarori na dabbobi na motoci na kaza na kaza in ba shi da gida ai da sauransa ko Yawo to haka a ko da yake a ba wanda yake kwanan shago ba kuma mai kwana gidan haya ko na aro kowa yana da gida kowa yana da gida tagwayen gidaje ma ɗaya a guta ɗaya aljanna duk inda karin aikin ka yarin jaya to sauran makwabtanka sai su gaje na kaɗai gidan to shi yasa Allah yake maganar gidaje gidaje kuma gidajen aljanna wato mizarsu da bambancinsu da duniya in an shiga an shiga kenan har abada ko a nan duniya wanda yake gidan haya ko yake gidan aro kullum me fargabarsa ha za a iya tashinsa ko yaushe mai gida zai iya busar iska ko ko yau za ta sako mai gida a gaba tilas ya daga gidan ya sa a kasuwa dole ka tashi baka shirya ka zauna a waje ka saba da mutane 'ya'yanka suna zuwa makaranta kusa lokaci ɗaya a daga maka lissafi a ce ka tashi ko kuwa yanayin rayuwa ya sa a biyo ka bashi na kuɗin haya ka kasa biya a zo lokaci ɗaya wuri goma da kaya ko a ɓaɓɓake kwano ko a maka korar kare duk wani al'amarin duniya ko ko ko saboda wani dalili kawai a ce ka tashi ba a son ka misali ita lahira duk babu wannan aljanna duk babu wannan ko ɗaya ba za a tashi ka ba ba za a kore ka ba in ma kuma gidan kanka ne wata rana sai an fudda gawarka dole to amma banda lahira lahira khalidina fiha abada wato suna masu dawwama a ciki har abada in ma kana kokwantan wannan to ka sha kuruminka daga Allah wannan alkawarin ya fito kuma Allah ya ce wa man asdaqu min Allah qilan ay qawlan wa wa'dan wane ne fa Allah gaskiyar alkawari wa ya fa Allah gaskiyar zance wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin